أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a daren asabar 27 ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha biyar ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar nuna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani na mako a cikin wannan masallaci inda muka kwana a sura ta hamsin da biyar a jerin gwanin surorin alkur'ani suratun rahman a makon da ya shuɗe mun kwana a aya ta talatin a jerin tafsirinmu na mako wannan shi ne majalisi na ɗari da casa'in da tara za mu tashi a kan aya ta talatin da ɗaya inda allah ce sannan furugulakun ayyuhar da halani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 ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنفذون خيران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى يتي سنفرغ لكم أيها الثقلان زامي مكه كنشي ياقو متانيد الجنوب بمعنى زامي مكه حسابي ياقو متانيد الجنوب imamu ibn juraijin ya ce abinda Allah yake nufi da sanafuru lakum ai sanaqdi lakum za mu yi muku hukunci imamul bukhari Allah ya ji kansa da rahma ya ce ma'anar sanafuru lakum sanuhasibukum la yushghiluhu shay'un an shay'in za mu yi muku hisabi babu wani abu da zai shagaltar da ubangiji da yi muku hisabi bi ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala zai yi mana hisabi ranar tashin alkiyama da mutane da aljanu shine ayyuhat thaqalan ya ku wa'anda aka ɗaura muku nauyi guda biyu bi ma'ana nauyin ɗan adam da nauyin aljani wanda Allah ya ɗaura masa na bauta haka imamu ibn hajar al-asqalani ya nakalto wannan a cikin fathul bari mujallaji na takwas shafi na ɗari hudu da tamanin da bakwai daga imamun bukhari wannan Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce ayyuhar saƙalan sai imamu ibn kathir yake cewa a abinda ake nufi da wa'anda aka ɗaura musu nauyi biyu al'insu wal jin aljani da ɗan adam da wannan ayar ne malaman tauhidi suke kafa hujja wajen yi wa mu'tazila da malaman falsafa raddi wajen kore samuwar aljanu da suka yi suka ce gashi nan Allah maɗaukaki ya ce sanafurugu lakum ayyuhas saqalan suka ce as-saqalan abin da yazo ingantacce kamar yadda yazo a cikin hadisin Imam al-Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan mutum ya mutu mala'ika da za su zo su yi masa tambaya a kabarinsa su ne mala'iku guda biyu munkarun da nakirun shi ne wanda malam ba shi ke kira wa nakiri za su zo su zaunar da shi za su yi masa tambaya a kabari ya ce idan mutum mutumin banza ne fi yadihi ma a hannunsa akwai wani guduma za su yi masa tambaya uku man rabbuk fayaqul ha ha la adini waye ubangijinka sai ya ce wayyo wayyo bai sani ba fayaqulani lahu sai su ce masa waman nabiyuk وفي رواية ومن هذا الذي بعث فيكم وانيني متمنن دعك توروش تشكنكو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي فلا يهتدي لاسمه سونا من ذا الله ما بايا دانيوا فيقال له محمد سيأتي من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي سمعت الناس يقولون فقلت ni ma na ji mutane suna kiran shi da wannan sunan ne ni ma na kira shi da wannan sunan sai su ce masa wa ma dinu menene addininka sai ce ha ha la adri wayo wayo bai sani ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fayadribanihi fi qafahu aw ala qafahu sai su yi masa kurman duka a ƙeyarsa fayasi'u sai hakan zai yi kuji kuji mai ƙaran bala'i sai manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya sma'uhu kulla shay'in illa sakalai ya ce duk wata halitta za su ji wannan ƙuɗi da yake yi na duka da aka yi masa a ƙeyarsa sai ce banda mutum da aljani sai manzala ce walau sami'u la su'iku da mutum da aljani za su ji wannan kugin da ihun a take za su shi shine muhallin shahid ne manzala ce yasma'uha kullu shay'in illa thaqalain kowane abu zai ji wannan kugin banda mutum da aljani banda mutum da aljani su ne kadai ba za su ji wannan ba shi ne imamu ibn kathir ya kafa hujja da shi cewa asqalan da Allah subhanahu yake nufi a wannan ayar yana nufin mutum da aljani wa yake ne, a wata ruwaya yace illa insa wal jinna banda mutum da aljani sai ya nuna asqalan da Allah ke nufi nan ana nufin mutum da aljani su ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura musu nauyi da wannan ne imamu malik da imamu bahak da kuma imamu shafi'i suka kafa hujja akan cewa wannan ya nuna nauyin da ke tsakanin ɗan adam da aljani ba bambanci bi ma'ana yanda Allah ya wajabta wa dan adam salloli guda biyar haka aka wajabta wa aljani yanda Allah ya wajabta wa dan adam kalman shahada haka aka wajabta wa aljani yanda Allah ya wajabta wa dan adam aikin haji haka aka wajabta wa aljani yanda Allah ya wajabta wa dan adam azumin watan ramalana haka aka wajabta wa aljani babu bambanci tsakanin mutum da aljani shi sa Allah ce sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan kenan Allah zai yi wa mutum hisabi kamar yadda zai yi wa aljani hisabi dan adam alaƙarsa da ubangiji Allah zai tirke shi gobe kiyama shi ma aljani alaƙarsa da ɗan wato Allah Allah zai tirke shi a kai ranar tashin alkiyama sannan alaƙarsa da ɗan adam shin ya cutar da ɗan adam ko bai cutar ba duk ɗan adam da ya cutar da aljani Allah zai turke su gobe kiyama ya yi musu hisabi duk aljanin da ya cutar da ɗan adam Allah zai tirke shi gobe kiyama zai musu hisabi shine yace sanafrugu lakum ayyuha thaqalan sai Allah ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban da wata ni'ima ta ubangijinku aljani da ɗan adam kuke karyatawa kuke akan Allah ya yi muku ni'ima don me yasa kuke karyata ni'imar da Allah ya yi muku na ba ku lafiya na ya ba ku hankali ya ba ku dukkan abin da kuke bukata wa min kulli ma ta'altumu duk abin da kuka roki Allah Allah ya ba ku wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kuka ce za ku kidaya ni'imomi da Allah ya yi muku mutum da aljanni ba zai iya kidayawa ba sai Allah ce innal insana la zalumun kaffar sai dai dan adam azzalimi ne butulu ji Allah ni'imomin da Allah ya masa ya butulce Allah yana mantawa da wa'annan ni'imomi sai Allah maɗaukaki ya ci gaba da bayani wajen jawo hankalin ɗan adam tunda Allah yana maganan zai mana hisabi sai ya ce ya ma'asharar jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la fuduna illa bi sultan sai Allah madaukaki ya shelanta wa dan adam da aljanu saboda siyakin tana tafiya ne akan wa'annan jinsin guda biyu aljani da dan adam sai Allah ce ya ma'asharal jinn wani lokaci ne Allah ya faɗi wannan shine Allah ya bada labari cewa wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila almala'ikatu tanzila ranan da Allah zai tsaga sama da gajimarin da ke sama wa nuzzila almala'ikatu tanzila Allah ce za a saukar da mala'iku saukarwa mutane da aljanu da dabbobi za su taru a fili na farfajiyar alkiyama sama ta farko za ta tsage mala'ikun ciki za su sako sai su zagaye mutane da aljanu da dabbobi sahu na farko kenan sahu na biyu sama ta biyu za ta kage mala'ikun sama ta biyu za su sako sai su zagaye mala'ikun sama ta farko mutane da aljanu kuma suna tsakiya mala'ikun sama ta uku za su sauka su ma haka sai su zagaye mala'ikun sama ta biyu mala'ikun sama ta hudu za su sauka sai su zagaye mala'ikun sama ta uku mala'ikun sama ta biyar za su sauka sai su zagaye mala'ikun sama ta hudu mala'ikun sama ta shida za su sauka sai su zagaye mala'ikun sama ta biyar mala'ikun sama ta bakwai za su sauka za su zagaye mala'ikun sama ta shida yanzu ba sun yi sahu sahu ba sai Allah ce waje a rabbuka walmalaku saffan saffa ubangijinka ya zo alhali mala'iku sun yi sahu-sahu a wannan ranar sun zagaye sahu bakwai mala'iku za su yi waje a yau ma'inin da jahannam a ranar za a zo da wato wutan jahannama tare da wutan jahannama akwai mala'iku biliyan hudu da dubu tara suna rike da linzamin wutan jahannama shine manzo Allah ce yi uta bi jahannam za a zo da wutan jahannama ma'a ma'a zimamin tare da linzami ma'a kulli zimamin kowane linzami na wutan jahannama saba'una alfi malakin ya jurunaha akwai mala'iku dubu saba'in so dubu saba'in kaga ya bada ne 4.9 billion adadin mala'ikun da za su ruko wutan jahannama kenan shi ne Allah maɗaukaki ya ce waji a yau mai izin bi jahannam za a zo da wutan jahannama yawma idin yatazakkar a lokacin da idan ɗan adam ya ga wutar nama ya tazakkaru zai tuna wa'azin da ake masa a duniya wa anna lahu zikara amma wannan wa'azin tana ta a lokacin ba zai masa amfani ba shine Allah ce wa burrizatul jahim liman yara za mu zo da wutar nama ga wanda yake so ya ganta to wani zai ce ai ni ba na so in ganta shine Allah ce la tarawunnal jahim wallahi sai kun ga wutan jahannama dukkan mu nan ba wanda ba zai ganta ba thumma la tarawunnaha yaqin Allah ce wallahi za ku ganta ido balo-balo kowa da idanuwan nan guda sai ya ganta shi ne a wannan lokacin ga wutan jahannama a gaba ga mala'iku sun kewaye mu a sahu guda bakwai ga aljanu ga mutane sai Allah yi wannan shelantawan sai ce ya ma'asharar jin wal'ins ya ku tarin mutanen nan da ku tarin aljanun nan in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh in kuna ganin za ku iya cecewa a sararin samaniya ko a doron ƙasa fanfudu Allah ce ku gudu mu gani duk wanda yake tunanin zai iya guduwa a yau a cikin kuku mutane ko aljani ga dama ya gudu mu gani in ji Allah sai Allah ce la tanfuzuna illa bi sultan ba za ku iya kubuta ba sai da hujja a wurin Allah shine illa man aka Allah bi qalbin salim sai wanda ya zo gaban Allah da zuciya kubutacciya wadda babu shirka a cikinta a gwaran tauhidi ne a ciki ne Allah yake cewa ya kunul insanu yau idin aina al-mafar dan adam a ranan idan ya ga wannan bala'in ga wutan jahannama ga mala'iku sun zagaye mu a sahu bakwai sai ce ainal mafaf ina ne mafita ya Allah kalla la wazar ila rabbika yawma idhin almustaqar Allah ce aha la wazar le babu le fi akan kowa na nan da lefin laifinsa zai dauke ki gwargwadon yanda kai haka zaka ka ɗauki naka laifin ila rabbika yawma idinin mustaqar zuwa ga ubangijinka shine matabbata mafita kake da shi to shine Allah ce la tanfuzuna ba ku iya kubuta a wannan ranan illa bi sultan sai da wato dalili shine za ku iya kubuta a gaban Allah shi sa Allah ce wallazina تكب السيئات جزاء سيئة بمثلها وترحقهم ذلة kaga wa'anda suka aiwatar da munanan ayyuka to sakamakon mummuna mummuna kwatankwacinta watar haƙuhun zilla ƙasƙanci za ta lullube su a wannan ranar malahun min Allah min asin a ranar ba ka da wani mataimaki da zai kare ka daga Allah ka annama uqshiyat wujuhuhum qita'an min al-layl mudlima Allah ce kai ka ce fuskokin su an murtike shi wani yanki ne na duhu na dare dubbai ya ya ya turnike ya koma baki wani haka fuskokin su zai kasance Allah ce ula'ika ashabun nar irin wa'annan mutanen su ne ‘yan wuta Allah ka ce ke mu Humfiha fiha khalidun Allah ce su masu zama ne a cikinta na dindindin har abada ka fita daga cikinta Allah ka kare mu to shine da Allah ya faɗi wannan maganar sai yace yursalu alaikuma shuwabun min narin wa nuhasun fala tantasiran Allah ka kare Allah yake yursalu alaykuma ku mutane da ku aljanu ana aikowa a kanku shuwazun min narin wato harshe na wuta wa nuhasun fala tantasiran da kuma narkakkiyar wato wuta wacce take sama mai fitar da wato hayaki a kanku falatan tasiran kuma ba za a taɓa taimakonku ba a wannan ranar Allah yana magana ne da mutum da aljanu shi ne Ali bin Abi Talha ya naƙalto daga malaminsa Abdullahi ɗan Abbasin yake cewa shuwazu. huwa lahabun nar shine harshen wuta haka imamu ibnu jarir al-tabari ya nakalto daga ali bin abi talha daga abdullahi dan abbas abu salih shi kuma yace ashwagu huwa al-lahab alladhi fawqa an-nar shine harshen da ke saman wuta wa duna dukhan amma ba tare da hayaki ba ka san wuta da yake tare da hayaki daban da wutar da yake tsurar lugudan wuta ai ya kuma na iko wacce ke tare da hayakin hayakin na rage mata zafi ai ana ganewa sai dai kuma hayakin ita ma kanta guba ce saboda ita kanta kadai in mutum ya shaka za ta iya kashe shi kafin ma wutar to kaga amma ita wutar bala'in azabar wutar ne Allah yake magana a kai shi ne sai ya ce wa ƙalar bahab imamun bahab Allah ya kansa da rahama ya ce shuwabun min narin ai sailun min narin ya ce wani kwararare na wuta haka ake zazzago da ita kasan daga cikin ukuba da Allah yake yi wa ɗan wuta a zuciyar ake zazzage wuta shine allati tattali'u ala al-afida wutar ana zazzaga ta ne akan zuciya mutumin da ya haddace ƙur'ani ya shiga wuta alfarma ɗaya yake da shi a gaban Allah shine zuciyar da akwai ƙur'ani ba za a zazzage mata wutar ba sai dai a ƙona jikinsa amma zuciyar ba za a zazzage mata wuta ba amma duk wanda ba shi ba a zuciyar za a dinga kwarara wutan yana ta farfasa yana konewa yana dabaibaye shi bala'i kan bala'i shine yace wa qauluhu ta'ala wa nuhasun qala ali bin abi falha. an ibn abbas wa nuhasun ay dukhanun nar hayakin wuta kaga yursalu alaykuma shuwazun za a aiko muku mutane da aljanu wanda suka shiga wuta Allah ka kiyaye mu shuwazun min narin wato harshe na wuta zazzaga na wuta wani hasun kuma bayan zazzagan sai a bi shi da hayaki falatan kasiran ba za a taɓa taimakonku ba shi ne in bala'i ya yi bala'i sai ‘yan wuta su ce wa na dauya maliku li ya kuzi alaina rabu sai su shelanta su ce ya kai maliku ubangijin kai kashe mu mana saboda bala'in azabar da suke sha shi ne imamu al ya ce a cikin tafkira fi ahwalil mota wal qubur yake cewa fala yustajabu lahum 40 sana sun yi wannan tambayan sai sun shekara arba'in ba a ba su amsa ba in ya tashi ba su amsa maliku sai ce innakum maqitun ku fadin nan masu zama ne a cikin wutan nan sai ce laqad ji'nakum bil mun zo muku da gaskiya walakin na aksarakum lil haqqi sai dai mafi yawan ku ba kwasan gaskiya in an gaya muku gaskiya sai ku ce an ci muku fuska ko an zage ku ko an rena ku saboda haka sakamakon azabar kenan da kuke sha na lugudan wutan jahannama wanda ake ɗanɗana muku azaba da ita Allah ka kiyashe mu haka imamu ibn jaririn tabari ya nakalto wannan a cikin tafsirinsa mujallaji na 23 shafi na 47 wa ruwiya mislahu an abi wa sa'id bin jubair imam ibn kasir yake an naqalto an rawaito kwatankwacin wannan ruwayar daga abu salih da sa'id bin jubair wa abi sinan da kuma abi sinan su ma sun fassara nuhas da shi ne hayakin wutan jahannama bayan lugudan harshen wutan sannan hayakin ya biyo bayansa azaba kan azaba wa qala ibn jarir imam ibn jarir at-tabari yace wal tusammi dukhan nuhasan larabawa suna kiran hayaki da nuhas bi nun wa kasriha ana ce mai nuhasan ana ce mai nihasan shine bi kasrin nun nunun din an mata kasara sai ta zama nihasan idan an mata dhamma sai ta zama nuhasan kuma duka ana nufin wato hayaki na balbalin bala'in azabar wutar jahannama Allah ka kiyaye mu shine sai malam yace mujahid bin jabar ya ce annuhas as-sufur yuzabu fa yusibu ala ru'usihim shine dalma sai a narkar da ita sai a kwarara masa a kai shine yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim ana kwarara a kansu bala'in zafin wutan jahannama shine sai a ce zuk innaka antal azizul karim dandana kai buwayayye ne na bala'in azabar wutan jahannama da yanzu kake dandanawa ba abin da zai iya kubutar da kai daga wannan azaba to kaga wannan yana nuna azabar da Allah ya tattalawa mutum da aljani waɗanda suka saba wa Allah a lahira kaga wa'anda suke ƙaryata samuwar aljani wannan ayoyin duk sun ƙaryata su kin yadda da haka kin imani ne da Allah saboda waye ya bada labari Allah madaukaki shine imamu shafi'i yake cewa qul amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa 'an rasulillah ala muradi rasulillah ya ce ka ce na yi imani da Allah da duk abin da ya zo daga Allah ala muradillah a bisa manufar da Allah ke nufi wa amantu bi rasulillah kuma na yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wa bima jaa an rasulillah duk abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na yadda da shi sai ce ne ala muradin rasulillah a bisa manufar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jiya na ga wani bidiyo yana ta trending na wani yana gani ba fulatani ne da alan guru ana ganewa shi alan guru ke tambayin ba fulatani cewa duk wanda baya sallah bayi da imani sai shi ba fulatanin ya ce a yana da imani sai alan guru ya ce a bayi da imani sai ba fulatanin ya ce a yana da imani tun da ne sai ya ce a bayi da imani sai ya ce manzala ne ya faɗi sai ya ce waye ya faɗi ya ce manzala ya ce ya faɗi ya ce an gama sai ne ya ce an gama kawai ya yadda bi ma'ana tun da dai ga Allah ya faɗi ya yi saduda kaga wannan shine cikakken biyayya gaban dokar Allah kaga bai taɓa jin hadisin ba amma an ce mai manzala ya ce ya faɗi ya ce ya faɗi sai ce an gama kawai sai ya saduda to ka ga da haka muke in an ce ma manzo Allah ya ce ba ka tawili shi kenan ka zauna lafiya amma sai ka yi kokarin yin tawili ah, amma malam wani ya ce kaza a makallawa wani ma ya ce ka yanzu ka samu matsala saboda ne ya na ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kuskura ku gabatar da maganan wani halitta sama da na Allah da na manzansa Abdullahi dan Mas'udin yake cewa inni ara an-nas sayuhlakun ina ganin mutane fa za su halaka أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر ina ce musu manzan Allah ya ce su kuma suna zuwa suna ce min sayyidina abubakar ya ce kaza sayyidina umar ya ce kaza sai ce man huwa abubakar wa umar idza qila qala rasulullah waye sayyidina abubakar an ce ma manzon Allah ya ce kaga ba rena ce yayi ba ko yana so ya nuna maka darajar maganarwa manzon Allah yana sama da maganarwa kowa inda an ce ma manzon Allah ya ce kuma ya inganta ka kyale maganan kowaye ka kalle ta sai dai in an ce ma ga wani hadisi kuma manzo Allah ya ce kaza to sai ka ce to amun bayani ya za a hada wannan da wannan kaga yanzu kana neman ilimi kenan ko amma kada ka ce to amma ai malamai ka ajje maganar wani malami tunda an ce ma manzo Allah ya ce kai ajje magana ka ajje ra'ayinka wannan yana nuna mana matsayin da Allah subhanahu wataala zai yi azaba da mutane da aljanu wa'anda suka saba masa shi sa sai Allah maɗaukaki ya ce fabi ayi ala ya rabbi kuma tukaziban da wata ni'ima ce ta ubangiji ku mutane da aljanu kuke karyatawa bi ma'ana duk ni'imar da ubangiji ya muku ku mutane da aljanu me fa kuke karyata shi kaga akwai at-takzib bi lisan al-hal akwai at-takzib bi lisan al-maqal karyatawa a hali ka ce ba ƙarya ba ne amma halinka yana nuna ka ƙaryata shi ne a takzibu bilisanin hal akwai kuma a takzibu bilisanin makal shi ne akwai ƙaryatawa da harshe ya yi magana wajen da Allah ya mulki da Allah bai yadda ba to wannan ƙaryatawa ne sannan wancan halinka kamar baka yadda ba saboda ya nuna baka yadda da wannan abun ba halinka ɗabi'unka dukkansu kuma laifi ne a wurin Allah duka guda biyu kawai abin da ake so idan Allah ya ce kaza ka bi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ka bi wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzon Allah ya zo muku da shi ku yi riko da shi abin da ya hana ku kawai ku bari haka ce a ah, to ai amma ne amma a a kawai ka ajja amma dinka Abu Zarr al-Ghaffar yaro ne ya gani sai yana wasa da tsakuwa haka tsit tsit sai ce kai yaro manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani ga wasa da tsakuwa cewa ɗayan biyu ne ko ya fasa kai ko ya fasa ido sai yaron ya ƙara ɗaukar dutse sai ya ya tsallata kaga yaro da wasa ko sai ce aqulu laka qala rasulullah wa taf'al wallahi lan ukallimuka abadan ya ce na ce ma manzo Allah ya ce ka yi har abada ba da ba kai inda yau ne za ce ka yi malamin nan fa akwai wuta ko ya yi zafi da yawa wannan sahabi ne abdullahi dan umar dan khaffab Allah ya kara yadda a gare sa ga shi ga ɗansa bilal yana da ɗa bilal ibn umar bilal ibn umar a zamanin sayyidina Umar yana hana mata zuwa masallaci kuma manzo Allah ce ala la tamna'u ima Allah masajidallah ku saurara kar ku hana mata zuwa masallaci in sun ce za su sayyidina Umar kuma dalilin da yasa yake hana mata zuwa masallaci wasu su sukan dan cancana ado sai ya hana hakan sai maman Bilal din matar Abdullahi dan Umar ta fito za ta je masallaci sai bilal ibn umar sai ce ma mamansa ba kakana umar yana hana mata zuwa masallaci ba bi ma'ana kada ta je ko sai babansa na wurin abdullahi dan umar sai ce kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala la tamna'u ima Allah masajid Allah sai karanto mai wannan hadisin shi bilal saboda kishi sai ce wallahi lanamna annahunna yace na rantse da Allah sai mun hana mata zuwa masallaci kaga yana yana so ya bi dokarwa kakansa kenan ko shine wa Umar dan Khattab rawun hadisin yace fa sabbahu ibnu Umar sabban sayyi'an lam yusma minhu qat abdullahi dan umar ya zagi ɗansa zagi mummuna wanda tun da yake ba ta aji ya yi zagi irin wannan ba ya kalli ɗan ya ce kakanka umar bai isa ba na ce ma manzan Allah ya ce ka ce abin nan a wata ruwaya kamar yadda imamu ibn hajar al-asqalani ya zo da shi a cikin fatul bari ya ce sai da abdullahi dan umar ya yi wata uku ya kaurace wa ɗansa saboda ya ce mai manzan Allah ya ce shi kuma ya ce kakansa ya ce kaga yau ba haka muke ba yadda sahabbai suke daukan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muhimmanci saboda yanayin lokaci za mu dasa aya a wannan gaba sai mu tashi fa'idan shaqqatis sama'u fa kanat warjatan kadhihad sai mu tashi a gaban wannan aya insha Allah subhanahu wa ta'ala a majalisi na gaba in akwai tambaya za mu amsa in babu kuma za mu takaita a cikin karatun da muka yi wa Na? na? na na idan mutum ya shiga wuta ana masa dukkan nau'i na azaba haka kuma gwargwadon saban allansa ake masa azaba ana ganewa ana masa azaba gwargwadon saɓan allansa sannan kuma duk wani nau'i da ake yi wa 'yan wuta na azaba shi ma yana da shi wanda azabar shi tafi yawa saban allan shi tafi yawa saboda haka har ma wato sadidu ahlin na gyamban yan wuta yana daga cikin abin da ke azabtar da yan wuta da shi ruwa in za su sha wasu da ruwa a cikin wuta Shi ne menene ake kira da Shi ne azabar maniyin da ke fita daga farjin mazinaci da mazinaciya wanda suka mutu suna zina ba su tuba ba su bari ba wannan gwalandan da ke fitowa zai dinga spam din zai dinga fita a matsayin wato gwalando to shi ake karewa in 'yan wuta suna neman ruwa a basu sai a basu shi idan sun kusantar da shi fuskansu naman fuskan zai ɗaye rantakaka zai zube a cikin ruwan sannan su shanye suna shanyewa shi kuma ruwan zai yanke hanjinsu gunduwa gunduwa shine a ma'a'ahun zai yanke hanjinsu gunduwa gunduwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan imamun nasai yake magana wanda yake zina da matan aure za a zo da shi gaban Allah ranar tashin alkiyama sai Allah ce wannan mutumin wannan mutumin yayi zina da matarka ka ibi ladansa gwargwadon abin da kake so shi manzo Allah ya tambaye sahabbai ya ce kuna tsammani zai bar masa lada guda daya sahabbai suka ce a'a sai ce to sakamakon mutumin da ke zina da matan aure kenan ana ganewa ya ce kuna tsammani idan Allah ya ce ya kwashe ladan mutumin nan zai bar masa lada guda ɗaya sabai suka ce ba ba zai bari ba zai ce to sakamakon mazinaci wanda yake zina da matan aure kenan ka san shi yana ganin ya samu lasisi ko a in mata ya ciki a namijinta ne ko to bala'in da zai samu duk aikin ladan da ya a lahira zai biya wannan mutumin ne sakamakon biyan da za ka yi idan mutum yana zane da matan aure Allah ka kiyashe shi na'am abinda na'am na na ha a muna karatu dama yi ai ta to zan sallata mazu shi kina an daina ibada <laughs> ai yanzu ya kamata ya yi ibada <laughs> Dan yanzu kwanaki goma nan da namu shiga duk duniya ba kwanakin da ya kai su a wurin Allah kamar yanka manzo Allah yake ya bu watan ramalana ranka ta kaf Dan mutane da yawa wasu wannan karatun ba kaga da wata ramalana mutane na budget ko za a siya eh, abinci a rarraba wa mutane kyautan da kai a watan ramalana kwanaki goma nan da za mu shiga wanda za ka yi Allah ya fi sansa akan wanda kai a watan ramalana abincin da ka ciyar a watan ramalana a kwanaki goma nan wanda za ka ciyar Allah ya fi sansa akan wanda kai a ramadan Sannan wajibi da za ka yi a watan ramalana wanda za ka yi a kwanaki goma nan Allah ya fi sansu su sama da wancan nafilar da kai a watan ramalana wanda za ka yi a wa'annan kwanaki goma Allah ya fi son nafilan sama da wanda kai a watan ramalana tilawar da za ka yi na ƙur'ani wanda za ka yi a kwanaki goma nan Allah ya fi son sa sama da wanda za ka yi tasbihin da za ka yi a kwanaki goma nan Allah ya fi son su sama da wanda kai a watan ramalana duk wani aiki na ibada na kyautatawa da za ka yi Allah ya fi son su a wa'annan kwanaki goma amma duk sai ka ga mutane sun bangare kawai azumi kada yake ai azumi guda karan nan zan yi su sauran ba an gane yadda kai ke budget a azumin wata ramalana to a wannan karan akwai kai ka yi buhun masara buhun jero buhun shinkafa sannan na bita na taliya na makaroni na kuskus sannan ka hada da tirelan rago ka raba duk mabukata saboda ai lokacin shi ne ai an gane wannan shi ne da kuɗi ake siyan aljanna yadda kake neman kuɗi da kuɗi ko to haka da kuɗin nan za ka nemi aljanna kuma wallahi duk abin da ka yi a kwanaki goma nan Allah ya fi son su akan wanda kai a watan ramala kasan san da yawan mawadata ba sa zakka sai a watan Ramadana ko to in ka fito da wani kaso kai budget a wannan kwanaki goma ya ka samu aljanna sai ka fi wanda ya je aikin hajji samun lada fiye da yadda kake tsammani saboda akwai masu yunwa banda wannan akwai wanda ba su iya biyan kuɗin makarantar 'ya'yansu ba shi ma duk ibada ne sannan akwai wanda matansa ko ƴan uwansa na kwanci a asibiti ba su da kuɗin da za su biya ka biya musu akwai wani kuma kuɗin haya ne damuwarsa yi da kuɗin da zai biya kuɗin haya in ka taimake shi shi ma ka yi ibada ne girma saboda mazala ce duk wanda ya kwaranye wa musulmi damuwarsa Allah zai kwaranye masa damuwarsa ta duniya da lahira don wani yan kana mai in ya fashe da kuka zai ce ka kwaranye min damuwa na kai ma Allah ya kwaranye maka damuwar duniya da lahira kila Allah ya jarabce ka da wani yaro yana mai yana saɗa maka kashi a gida to shi ne duk damuwarka ko wannan kyautatawa shi kenan sai ka ga Allah ya shire maka da wannan ɗan ko kuma ya ce ta addabe ka da bala'i a gida ka rasa yadda za ka yi da ita sai ka ga Allah ya kawo maka wani sadaf ya yi ram da ita shi kenan an raba ka ka samu nutsuwa kenan to waɗannan ibadojin a kwanaki goma ka yi su Allah ya karɓa mana kuma Allah ya sa mana daga cikin yantattun bayansa Allah ya yafe mana kurakuranmu ya sa aljanna ta zama makoma a gare mu shugabannin da ya zata mu da su a wannan ƙasa muna roƙon su tausasa zukatansu ya sanya musu mu da begenmu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da addininmu da rayuwarmu Allah muke roko ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarsa ba kowa a cikin mu yana da wata damuwa da bukata da yake da shi a wurin Allah na alkhairi da shi da zuriyarsa Allah muke roƙo ya sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke ko ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare makka da madina daga dukkan sharri da shi da zuriyarsa gabaki daya ƴaƴanmu wanda Allah azarta su da ƴaƴa kuma suka suka kangare Allah muke roko ya shirya musu da su Allah ya sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka makanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonsa ya azurta mu da ɗaya na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah muna roƙonka waɗanda aka jarabce su da ba su suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin haƙƙin da ke kansu na baki mu kuma muna roƙonka duk yadda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da za mu ɗauɗaure ne iyalanmu da shi mu taimaka wa iyayenmu mu taimaka wa ƴan uwanmu mu taimaka wa danginmu mu taimaka wa abokanmu na arziki mu taimaka wa makwabtanmu mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yalla ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙonka ya Allah duk lokacin da mutum mu zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausul a'la ka zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk